Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma sojojin najeriya sun gano inda aka yi garkuwa da 'yan makarantar sakandare a jihar katsina da ke arewa maso yammacin najeriya kanin sun yi musayar wuta da 'yan bindigar a cewar wata sanarwa daga shugaban kasa a jiya asabar gungun maharan da ke dauke da bindigogi kilan ak-47 sun kai samame ne a makarantar sakandaren gwamnati na nazarin kimiyya a gundumar kankara da misalin karfe 9 da minti 40 na yammacin shekaran jiya juma'a a cewar 'yan sandan yankin iyaye da ma'aikatan makarantar sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa a cikin ɗalibai 800 ba a gano kimanin rabin adadinsu ba wata sanarwa daga shugaba muhammadu buhari ta ce sojojin najeriya sun gano inda aka yi garkuwa da ɗaliban a cikin jeji kana sun yi musayar wuta da taimakon jiragen yaƙi a cikin sanarwar shugaba buhari ya yi allah wade da harin da aka kai a jiharsa ta asali 'yan sanda da sojoji suna nan suna aiki domin gano mutum nawa aka yi garkuwa da su kuma nawa suka bata amurka ta tabbatar da bukatar gaggawa na amfani da maganin rigakafin coronavirus kana maganin zai fara isa ga mutane da safiyar gobe litinin a faɗin amurka wannan wata gagarumar nasara ce ga ƙasar da covid-19 ta hallaka sama da mutum 295 a cewar cibiyar nazarin cutar coronavirus ta jami'ar john hopkins shugaban shirin samar da maganin rigakafi na gwamnatin trump operation warp speed janar gustav pena ya faɗa a taron manema labarai a jiya asabar cewa kamfanonin aika kaya za su fara kai zubi miliyan uku na maganin rigakafi da pfizer ya yi zuwa cibiyoyin raba magani 150 na ƙasar kana wasu ƙarin cibiyoyi 450 za su samu maganin rigakafin kafin ranar laraba da yammacin ranar juma'a ne hukumar kula da abinci da magunguna ta fda ta tabbatar da rigakafin da kamfanin pfizer tare da takwaransa da kasar jamus biontech bisa bukatar gaggawa ma'aikatan kiwon lafiya da gidajen duban tsofaffi ne za su fara samun maganin a cikin zubi miliyan uku na farko shugaban hukumar abinci da magani stephen han ya faɗa a taron manema labarai a jiya asabar a wajen washington cewa zai sha maganin da zarar an fitar da shi hani ya karyata labarin da aka yada a juma'a cewa shugaban ma'aikatan fadar white house mark meadows ya yi barazanin tsige shi idan bai tabbatar da maganin rigakafin zuwa wani lokaci ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a karin farko kayan jin kai na ƙasa da ƙasa ya isa yankin tigiri da ke arewacin ƙasar habasha a jiya asabar tun bayan barkewar yaki a wurin domin taimakawa mutane da tashin hankalin ya shafa wani ayarin motoci dauke da magunguna da kayayyakin jin kai daga kungiyar red cross ta kasa da kasa da kuma takwaranta ta kasar habasha ya isa lardin wuni guda bayan da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana fargaba akan tilastawa 'yan gudun hijiran eritrea komawa sansanonin da suka arce an shirya ayarin ne da taimakon hukumomin gwamnatin kasar habasha Daraktan Red Cross na ƙasa da ƙasa a Afirka Patrick Yusuf ya ce kayayyakin jin kan suna da muhimmanci musamman ga asibitoci da kuma marasa galihu a cikin jama'a. gwamnatin habasha ta faɗa a wata sanarwa a ranar juma'a cewa a cikin 'yan makonnin nan za ta maida 'yan gudun hijiran eritrea da suka arce daga sansanonin su a yankin tigiri zuwa addis ababa hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ta samu rahotanni da ke cewa ana kwashe 'yan gudun hijiran da bos bos zuwa yankin tigiri Dubban magoya bayan shugaba Donald Trump sun dawo babban birnin kasar a jiya Asabar domin nuna goyon bayan su ga yunkurin shugaban da bai yi tasiri ba na neman sauya nasarar da abokin takararsa na Democrat Joe Biden ya yi a zaben shugaban kasa. Magoya bayan shugaban kasar sun yi ta shewa a kan titunan Washington yayin da shi Trump ɗin ya ɗauki jirgin sama mai saukar ungulu na Marine One zuwa kallon wasan ƙwallon kafa da sojin ruwa a West Point a jihar New York. ko da yake an kwashe makonni ana gangamin shirya tarukan trump ya faɗa a wani sakonsa na twitter cewa lallai dubban mutane suna taruwa a washington dc domin hana sata sai dai ya ce a gaskiya ba shi da labarin wannan taron amma dai zai je ya gansu an kuma shirya irin waɗannan taruka a manyan biranen jihohin georgia pennsylvania michigan wisconsin nevada da kuma arizona jihohin da kwamitin yakin neman trump ya kalubalanci kirga ƙuri'u A ƙarshe, a jiya Asabar Iran ta zartar da hukuncin kisa a kan ɗan jaridan nan mai rajin faɗan albarkacin baki Ruhul Lazam bayan an same shi da laifin tada rikici yayin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a shekarar 2017 a cewar talabijin ƙasar. Iran ta faɗa a ranar Talata cewa kotun kolinta ta zartar da hukuncin kisa kan zam wanda aka kama shi a shekarar 2019 bayan ya kwashe shekaru yana gudun hijira a Faransa. Ma'aikatar labaransa na Ahmad News yana da masu bibiyansa sama da mutum miliyan guda. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka kawo muku a makon da ya gabata a kan 'yancin 'yan jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki. Ga Nasiru Adamu El Hikaya daga birnin tarayya Abuja da ci gaban tattaunawarsu da bakin 'yan jarida. zan Babu Suleiman kwanan nan aka samu wani dan jarida da ke aiki da rediyon RFI wato rediyon na Faransa a kasar Kamaru sunansa Muhammad Abba aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekara goma saboda laifin bada wasu labarai da suka shafi lamuran Boko Haram a arewacin Kamaru. Ya kaji wannan labari me za ka ce kan wannan hukuncin da aka yi? a tabbas wannan hukunci mun yi ta rubuce-rubuce ko mun yi ta karanta rubuce-rubucen wasu lalle lalle ba a yi adalci ba kuma an zafafa shi wannan hukunci domin shi abin da ya dauko labari labarin da ya dauko hakikanin labari ne kuma labarin gaskiya amma ita gwamnati sai ta yi zargin cewa ko an dauko labarin da ita bata gamsu da shi ba ko ba ta son a yada shi ta zo ta daure shi kusan shekara goma a yanzu bayan ya yi zaman kaso eh, jiran shari'a na sama da shekara ɗaya ne ko biyu gashi kuma an zo an daure shi kusan shekara goma lalle wannan eh, eh, shari'a da aka yanke ba a yi masa adalci ba idan ka dawo nan gida najeriya kusan mudin ma abin da ke faruwa kenan duk inda ka je ka zaka dau labari da gaggawa za ka samu sojoji ko yan sanda wasu ma suna dukan dan jarida wasu ma suna wulakanta da sauransu duk da shi dan jarida iya da kyakkyawan cikakken ikon da yake da shi a kwana kwanan akwai wani bidiyo da ya ta zagaye wani dan jarida ya zo iya wa shugaban kasar amurka tambaya donald trump shi donald trump ya ce ya zauna ba son tambayar dan jarida ya ce sai ya masa ya ce ya zauna a cikin conference hall ya ce iya da hakkin da zai masu tambaya ya ce to ba zai saurare shi ba da ya matsa sai ya ce security su yi waje da shi suka zo suna tunkuɗe shi iya cewa ina da yanci nan ƙasata ne suna cewa ka fita a ƙasar mu iya nan ƙasata ne ina da yanci to haka irin yan jaridun amurka da shugabanni da suke musu inda a najeriya ne aka yi haka da shugaban ƙasa ina jin wannan ɗan jaridan ya zama miskol <laughs> me kake nufi da miskol ma'ana zai da ku zai ba zai san inda yake ba don shi jami'in najeriya kawai daga ya zo ba wani abu da kanka zai fara amma da ya a yi waje da shi haka suna dan a dai ga ku yi zaman doya da manja ko kuma ba shi ne tsakanin jami'an tsaron Najeriya da yan jarida gaskiya babu don su jami'an tsaron Najeriya suna da cikakken ikon da suke ganin dan jarida bai da kowane irin iko za su iya masa duk abin da za su masa domin su abin da aka koya musu kawai shine zafi zafi babu batun diplomasiya na su ba dan jarida hakuri to wannan Salima karshe me zaka ce kan yanayin aikin da ka je kai akwai wani gyara da ka hango ko akwai wani abu da ya taba bata mare watakila ko kayi wani rubutu aka ce ka je ka sake bai yi ba ka sake gani kai kayi daidai aka ce sai ka gyara a ko wani abu da zaka tuna ya faru da kake ganin lalle in an gyara zai kara inganta aikin nan musamman ma a kafafen yada labaru na cikin gida wato abin da nake tunanin idan an yi gaba ɗaya ga 'yan jarida zai samu mafita shine dan dan jarida ya kasance sabo ko kuma tsoho a cikin aikin ya ringa tuntuɓar na sama da shi ko kuma na gaba da shi domin samun kwarewa a kai amma wasu daga cikin yan jarida suna gama rubutawa akwai za su je su sa ne su bayar a yada in an musu magana sai su ringa kaman ganin cewa sun rubuta da dini ana nema ne a kan su akan wannan abin da suke so su sa alhalin su kuma editocin da suke dubawa da su kuma producers ma'ana masu shiryawa suna ganin akwai abin da yake gyara a cikin wannan labarin da suke sa wato abin da ya fi kona mun rai aikin jarida shine yadda hukumomi da jami'ai na gwamnati da wayanda ba na gwamnati ba suke rena su abin da nake faɗa har gobe kuma har yau har yanzu har ko da yaushe zan ci gaba da faɗa shine dan jarida ya fi lauya muhimmanci a cikin al'umma dalili shine shi dan jarida yana kawo labarin da yake gaskiya ne kuma labarin da ya tabbata sannan yana kawo sharshen mutane da suke wannan wajen suke labari akan haka shi kuma lauya yana amfani ne da kalmomin da waɗanda yake kokarin karewa ko kuma wanda ya sani domin ya je isar da sakon da ya kamata ya isar a kotuna me kake ga zai faru idan misali a ce ana aikin jarida ko kuma a kafar yada labarai babu ma edita gaba daya misali kowa ya ɗauko labarinsa kawai za a je a kai studio kawai mai karanta ya karanta kawai gabatar da shi kai zai. to rigingimu ne za su yawa da tashin hankali sakamakon kowane irin labari in aka ce za a isar da shi ga al'umma kai tsaye to wani labarin wani yana ji hankalinsa zai tashi a lokacin da yake ji din wani ma yana ji sai kaga ya fito misali shi ma ya fito yaya labari kaza na ji a gidan rediyo kaza ko gidan talabijin kaza ya ta damun hankali kanka ce mai gari ya dauka al'umma sun dauka kasa ta dauka duniya ma gaba ki ta dauka sai a samu matsala amma editoci suna taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa sun inganta labaran ko sun canjo su kalmomin da bai kamata a sa su ba kalmomi ne ya kamata a sa waɗanda idan an ji mutum watakila kafin ya san me ake nufi zai dan nutsu ko kuma lokacin ma zuciyarsa ta kwanta ba zai tunanin ta da hankalin ba ko kuma kalmar salima ko wasu kalmomi misali uh, da ake misali wajen fassarar labarai uh, a ce wane misali a ce uh, wane is a liar ma'ana kai tsaye za ka fassara wannan abun shi makareci ne amma sai kai ka rubuta fassarar ka cewa wane an ce makareci ne sai edita ya zo ya gyara ya ce a ah, wani abin da ya faɗa ba daidai ba ne ya kai fahimci irin bambancin fasarar jarida da kuma yadda ake yin bayanai a teburin mai shayi eh, gaskiya wato ko a hausance ma a darasi yadda ake koyarwa a jujuwa ana faɗa mana yanayin fasarori a ce akwai mai yanci akwai ta baki da baki da sauran dai wasu makamantan fasarorin da ake faɗa to wato shi edita idan ya tashi zai fassara yana fassara ta ne fassara mai yanci wato yanda idan mutum ya ji zai san eh an masa adalci a wajen fassara amma idan ya ce zai fassara ta kalma da kalma kamar misali an ce bomba mai tada bom amma an ce mai kunar bakin washe ko mai wani abu makamancin haka a kai to zai dan saurara kuma zai fahimci abin da ake nufi a hankalci amma akan sabanin wayancan kalmomin in ya ji hankalinsa zai tashi har ya janyo wani abu a gare shi ibrahim baba suleiman yan jarida yawanci za a gansu suna fitowa wasu fes fes wasu kuma dai ga sunan ga aikin nan an ce yakan mai da mutane matasa kaga tuniya sun fara shiga sahun dattawa me kafa fahimta game da wannan tambayar shine abin da ake cewa a turanci research tunani shi kullum dan jarida abin da yake fitowa kwakwalwansa sabon abu ne zai yi ta tunani mai zai rubuto wani labari zai hada ga labari ya faru ya za a yi ya hada labarin nan ya kai shafi kaza to anan zai zanna ya ta tunani to nan tunanin su suke hankado da wasu fararen gashi kafin ka ankara iya shekara arba'in sai ka dauka yayi kama da mai shekara sittin kuma ana samun preja da sauransu wani ma ka samu mai mulki ko mai sarauta ya kira ka iya ta a cin mutunci saboda ka dauki wani labarin da yake gaskiya ne amma shi bai zo da ra'ayinsa ba ka faɗi kuma a kansa to sai ga duka irin waɗannan sun zo suna ta saka shi tunani da wasu abubuwa wani lokacin ma sai ya ka kana iya ganin dan jarida iya aiki a wani gari in ya shiga garin su sai ya kusan sati ko sati ba amma san ya zo ba daga shi sai iyalansa saboda ba a son su dinga fita wani iyajen sa kafin ka ankara sai ga yazo ya rade shi to duka irin wannan tunane-tunane su suke kawo mutum ka ga iyanan ya dagula kafin ka ankara sai ga dan jarida dan karamin shekaru amma kuma jikin ya zama ya tsofe fatar ta takure furfura sun fito sai dai kawai rage kwanya ita ce ta aiki to wannan shi ne dalili a ƙarshe gaba da ibrahim ya kake ji yanzu inda wani jami'in ka zai tura kai ce ka je ka ɗauko labari inda ake rikici misali irin na boko haram mafiya yawan yan jaridu suna sadaukar da rayuwarsu ne akan wannan aiki a yanzu haka zaka samu a cikin sojojin da ake yaƙi da su a irin bangaren boko haram na sambisa akwai yan jaridu zaka yi ta ganin su da manya-manyan abin da ake kira bulletproof sun saka suna ta ayyuka so sun da wuya ka ga ɗan jarida an ce tafi wuri kaza yaƙi sanda aka ce ma tafi wuri kazan wani ma murna yake yi. Ibrahim ba ranka ce ritaya ka kai ka aikin ma daga ranar ba. A'a ni ba zan ce ritaya ba yau ina in an tura na san bisa yau zan zo in yi sallama da ku idan an dawo an dawo in ba a dawo ba kuma to shikenan abin da Allah ya hukunta kenan. Masu sauraro a ƙarshen wannan zantawar kenan da muke da shahararren mai watsa labarai musamman ma watsawa ko yaɗawa kai zan ce bari ne wa kaina gyara da kaina mai yada labarai ta yanar gizo Ibrahim Baba Suleiman wanda ya shahara a Najeriya sai kuma kuma shi salim sani shehu wanda ya yi aikin kwarewa na aikin jarida radio da talabijin na jigawa wato jigawa broadcasting broadcasting house ne ko? eh jigawa broadcasting house ah, muna muku godiya kwarai da gaske sai mun sake zantawa ne karon in allah ya a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammala shirin wakilin murya amurka a abuja wato nasir adamu el hikaya tare da bakin nasa ni zahara aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin tsaka mai wuya. sunana mutare alkasuma eh fata na allah ubangiji ne ya ba ikon kaiwa lokacin da zaben nan za mu gan shi lami lahiya allah ubangiji ya ba zaba mana adali wanda zai taimaka ma talakan kasa sunana mutare amadu yan uwa na duka yan nijar su gane cewa hobatu da ya ce zo mu yi siyasa ba wani abu ne yana nihin iya sanya kusantar da mulki ga hannun mu talakawa kenan mu talakawa mu ne za mu zaɓi wanda ya dace wanda muke ganin muna kyautata zaton zai mana abu da adalci allah subhanahu wa ta'ala ya mana zaɓi na alheri ya zaɓa mana adalci sunana Amadu ita siyasa ba yaƙi ba ce yaƙi ne lalle mai yaƙi na neman mutane su manyan 'yan siyasa su ja hankalin magoya bayan su eh, eh, a yi zaɓe a nemi mutane cikin kwanciyar hankali da lumana. Ahmad Rufai Abubakar Titin Bagashi. Ina jan hankalin 'yan siyasu maganganun da suke hwaɗi a gurin kamfan gaskiya ba su da daɗi. Ya kamata kowa tafsa zuciye shi a yi maganganu a hankali. Ina fata gwamnati ta tsaya ta wa 'yan kasa adalci wanda ya ci a bashi cin shi wanda bai ci ba kuma ya rungumi kadara Allah kai mu shekara biyar ta gaba mai zawa. Salamu alaikum jama'a barkanmu da sake haduwa a wannan shiri da fatan kuna lafiya. To ya zo gaban goshi a game da zaben jamhuriyar Nijar inda aka riga aka kaddamar da yakin neman zaɓe a dukkan matakai na shugabancin wannan ƙasa. wato zaben majalisun karkara na ranar 13 ga watan Disamba da na 'yan majalisar dokokin ƙasa haɗe da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da za a yi a ranar 27 ga wata. Kamar yadda aka ji a shirin mu da ya gabata wannan muhawara za ta mai da hankali ne a yau akan zaben ƙananan hukumomi a fafatawar da ke haɗa Alhaji Muhammadu Maiduka na model Lumana bangaren 'yan hamayya da Alhaji Asmanu Muhammadu na jam'iyyar Pendes tarayya mai mulki. baki. Alhaji Asuwana bar mu fara da kai ya mahimmancin wannan zaɓe yake a gare ku ku Fendes. Eh, ai wannan zaɓe na karkara shine zaɓe wanda yake kula da ƙasa aminacin ma baz don ku shi ke gwada nauyi na jam'iyya ko da shi ke kasan yawanci zaɓen nan ana zaɓen mutum ne. da in kana da dan takara na kirki wanda mutane suka amince da shi a cikin karkara ko a cikin gari to mutane na iya zaɓar wannan mutumin su ce a wani za mu ɗauka ko da jam'iyyar shi ta tsaida shi idan akwai mutumin da mutane suka shi so na wata jam'iyya suna goya mai baya yana da mahimmanci kwarai ga al'umma eh. kuna ganin za ku kai labari domin shi wannan zaɓe shi ne wanda za a iya cewa eh, talaka ke da makami na ladabtar da 'yan siyasa insha Allah za mu kai labari faske mun tace mun ba mutane dama a cikin karkara su tsai da 'yan takara wanda suke bukata su tsai da mutane waɗanda suka ga sun dace a cikin karkara a cikin garuruwansu da su zame musu 'yan takara saboda haka su 'yan takara nan namu kuma suna da abin gwada ma al'umma gashi bayyana wanda sun ka gani an yi masu a bayyane kenan babu wani shekara ba mu tsoron komi a wannan zaɓuɓɓuka insha Allahu za a samu sakamako mai tsoka. Um, mai duka yaya jam'iyyar adawa ta model lumana ke tunkarar waɗannan zaɓuka na ƙananan hukumomi na sha uku ga watan disamba eh, jam'iyyar mu ta lumana eh, muna shirye kuma mun aza 'yan takara eh, mahi yawancin duka komin na nijar don ka za mu tunkari wanga zaɓe kwarai da aniya saboda kuma dalilai da yawa yau na ji daɗi ma da shike asuma ya nuna farin ciki na cewa zaben kansaloli shana da ma'ana kasan cikin tsarin su da sun so sam kal a yi wannan zaɓe kakin a yi na shugaban ƙasa muka ce bai yiwuwa saboda eh, kansalolin ya kamata a ce da shekara biyar ma baya an yi zaben su wannan kaga ya kashe demokarasiya kwarai saboda gina ƙasa ce ake yi kuma daga ƙasa ne ake tashi zuwa sama kamar wanda aka gina ɗaki to da muka yi tsaye eh, suka ga dai dole a dawo a yi to wannan alhamdulillah yanzu an sa wannan zaɓe gaba don shi ma ya kawo yalla eh, rashin shirin fartuttuka saboda kahin a tsaye da a tabbatar da za a shi wannan zaɓe a ɗauki lokaci sosai To, eh, amma duk da haka nan eh, fartuka da sun yi kokari kuma sun aji takardu. Eh, sai ni nan cikin tsarin aikin ta ya kamata a ce sun yi takardu na aihuwa saboda an san kasashe na afirka kamar niger ana samun waɗannan matsaloli to sun je sun ce sun yi audience foreign amma malo da zama waɗannan takardun aihuwa mutane ba su same su ba sai zamanto parti shine ke zawa sai a ce to an yi gungu kaza ko washe zabo dan takara ta ana iya a zabi dan takara wanda shi kanka ne bai da takarda aihuwa kuma ba a samun takarda aihuwa ta uba balle a samu a yi nationality shi ko wajen hada dosiyan nan sai an hada takarda aihuwa kuma da nationality duk wannan abubuwa sun kawo yauni cikin tafiya. lumana ana cewa akwai wuraren ko kuma da'irorin da aka yi watsi da takardar 'yan takarar ku. eh to abun mamaki sai muka ga shekaran doso musamman an ce kansuloli namu waɗanda ke takara eh, cikin eh, gundumar doso da kuma eh, na jiha gaba ɗaya an yadda su cewa farti na noma ne idan haka na shi ka kaga wannan abu akwai matsala don haka shi wannan mulkin abin da muka gani ba su da niyya na aje a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali saboda an riga an yi shari'a ni dai nan nijar abin da muka sani republic ce guda ce ba federation ce ba kama abin da a federation ka san ce federation ko kowace jiha tana iya na ta shari'a daban misali to amma nan nijar shari'ar da aka yi maka ya mai ita ya kamata ya aiki difa to abun mamaki sai gashi yanzu an yi shari'a an nuna noma bai da farti amma bai hana ba nan doso misali an zo an yi wanga abu kaga dan waɗannan abubuwa suna da ban mamaki kuma suna da ban tsoro na nuna kuma cewa akwai bita da kulli saboda su waɗanda ke ikon zuko in ce 'yan tarayya bartin da ya sha musu kai wanda suka ganin kamar shina iya kawo musu cikas cikin tahiya idan an kai zaɓe cikin kwanciyar hankali to babu kamar lumana don haka babu hanyoyin da ba a bi ba na a zawan nan fartin kuma allah da iko ne allah bai yarda ba alhaji ya aka yi pnds tarayya ke katsa katsalandan a harkokin cikin gidan jam'iyyun siyasa sannan ana zargin ku da shishigi a ayyukan hukumar zaɓe a cewar 'yan hamayya tun a lokacin da ake ayyukan rajistar masu bukatar takardar haihuwa kuke kokarin ganin kun hana wa magoya bayan su samun waɗannan takardu saboda a tunaninsu ba kwa son su shiga zaben nan da aka jima ana cece ce a kan yiwarsa. abin kunya ne a ce jam'iyya tana jira ɗan takara wanda ke zama kwansaye regional ko kwansaye local sai sai ni sai abin ga sai ni an yi mai takarda haihuwa. wannan abin kumiya ne ga jam'iyyoyi su waɗi wannan magana mm. abin kumiya ne farkin jam'iyyar pentasar ba taɓa kukan takarda aihuwa ba ga ɗan takararta ba mu da matsala bisa haka to jam'iyyar da ta zambata iya mutanen takarda aihuwa ko nationality to ya za ka neman wannan jam'iyya ta kai tsammanin za ta iya jagorancin ƙasa akwai matsala abokina na lumana jam'iyyar shi ta taɓa jagorancin ƙasar nan ko in ce shugaban shi ya taɓa jagorancin ƙasar nan da shekara bakwai da rabi yana fara minista abin kumiya ne wannan harko kenan na biyu zan koma bisa zancen shari'a yaushe juju za shari'a alƙalai na ƙasa kuma ka zo ka azami jam'iyyar pendas tarayya laifi cewa jam'iyyar pendas tarayya ce ke kawo wa matsaloli ya yi da matsalar da ta samu doso wannan mutanen duk lokacin da shari'a ta ba su gaskiya za su tabbatar ma Nijar da cewa da al'ummar duniya cewa ai babu jujoji na kirkir na kwarai kasan nan kamar waɗanda jujoji duk lokacin da shari'a ta buge su kuma lokacin nan za su ce jujoji ai karkashin jam'iyyar pendas tarayyar To ku malamai kamar yadda watakila wasu daga cikinku suka riga suka shi a karan farko cikin shekaru kimanin talatin na demokradiyya kasar ta nishar a wannan karan za ta gudanar da zaɓe ta hanyar amfani da kati mai hoto da zanen yatsu ma'ana karti biometric a matsayin wani matakin murkushe magudin zaɓe sai dai wasu 'yan kasar na da shaku game da inganci ko kuma sahihancin wannan kati kaɗan kenan daga cikin abubuwan da shirin tsaka mai wuya na makon gobe zai taɓo kenan yanzu muna godiya ga mu asmana muhammadu na pnds tarayya da muhammadu mai duka na model lumana a madadinsu da jagoran shirin aliyu mustapha sokoto ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa muke ce da ku sai an jima. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. da ya sauka eh, shi nake baki labari abokin da bai da tamka madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye shiryenmu mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.